Fauzia, Fauzia, Fauzia, Fauzia. zai yi ba duk da tsoyayyar da take tsakanin ɗa da mahaifi amma ban taɓa ganin soyayya irin wannan ba gaskiya dai kam ni kaina ba ƙaramin tausayi suka bani ba don ji ne wata ƙwalla tana neman zuwa min wallahi da ƙyar na riƙe ta kai dai bari ai abin ba a cewa komai yadda yarinyar ta miƙa wuyanta gaba ɗaya a kanka shin kana ganin da yiwuwar za ka iya cika alƙawarin da ka ɗaukan mata? Amsan tambayar ka ita ce a'a. Ba wai don kuma ba na son ta ba, ko kuma ina kyamatar ta. Sai dai don ba ni da ƙarfin da zan iya riƙe mata biyu, kuma abin da ka fi kowa sani ke. To amma me yasa ka ɗauki alƙawarin da ka san ba za ka iya cika shi ba? Don na fahimci ta jingina shiryarta ne da aure na. Kuma ni babu babban burin da nake da shi illa inganta a mutuniyar kirki. to a karo na biyu za ku fafata kai da ita nan gaba zai iya yiwuwa hakan ko muna raye ko kuma ba ma raye ban taɓa ganin mutanen kirki irin waɗannan ba ce a baka maƙudan kuɗi irin wannan a wannan zamani wannan ƙasa tamu da tun daga yanzu talaka ya fara nafsi-nafsi ina ganin gwari ki karɓi kuɗin nan ko ki riƙe domin siyan tufafi ko wannan tufafi zan siya umma ai kala biyu ma ni sun ishe ni tunda ba ni gudun zan dinga zuwa ba kuma daman da akwai dubu ashirin a wajena ina ganin kenan ware riƙe nan kin ji domin kin fi mu sanin hanyar da za a ba a kashe su domin tun bayan tafiyar ki fauziya muwara ce take taɓa wani da ni ci sha sutura da sauran aikace-aikace babu wanda ba ta yi kuma ba ta taɓa gazawa da ni ba A tabara da nake satar jiki in fita ba da saninta ba ne sai na shammace ta nake fita. Nawara, tun da kika riƙe min uwata, ba ni da kamanki a duniya. Na gode sosai Nawara, na gode. ma haka ne, ko ni na haife ta, iya abin da za ta yi min kenan. Umma ashe har yanzu dan baki kika haife ni ba baki daidaita matsayina da fauziya a wurin ki ba? Ki kuma baki kyauta min ba. Tunda kike kiran umma mahaifiyar kike kadai ba tare da ni ba. Ki haƙuri nawara Ba haka nake nufi ba. Girman haƙƙin iyaye a kan ‘ya'yansu nake faɗa. Kuma da sannu insha Allahu, ina fatan Allah ya kai mu lokacin. fahimci haka. Allah ya miki albarka. Yi haƙuri ‘yar uwata, ai ko ban faɗa ba ke ce yayata a gidan nan ni ce ƙanwanki. Gaya min yaya rayuwar ki ta kasance bayan barin ki gida? Don Allah umma kirfi wannan maganar. Ba na son maganar jiya ta dawo. Don babu komai a cikinta sai kai da ta ci <laughs> Na san da haka. Amma ko ban tambaye ki komai ba. Zan so in san makoma cikin da kika bar gida da shi. kuma Allah dai yi sa ba kuka rashi na ne sanadiyar rashin idanun ki ba. Babu fa'idar amsa wannan tambayar. Domin an rasa ne da an sace. Duk fa'idar su ɗaya. ta san makwancin kare ba ta je hana shi ya kwana ba kin gaskiya da bin gaskiya ba ta bar waɗansu sun tsira ba ƙarfe guda da belin amo idan ba ya samu burminsa ba yau duniya wata gangana fauziya fa ta so ta gane cewa rashinta a kusa da ni shine ya sababin rasa idona dan Allah ko da za ta tambaye ki kar ki gaya mata komai kin ji insha Allah umma ba za ta ji komai a bakina ba yawwa saboda ba na so ta sani idan har ta san haka to fa za ta shiga damuwa ni kuma ba na son haka wai ta fito daga wankan ba ne eh ba ta fito ba har na koma ga Allah ba zan taɓa yin da na sani aikata wani abu da na yi ba kamar barin gida da na yi babu komai a cikinsa ce damuwa da bakin ciki duk mace ba ta taɓa samun yadda take so matsawar ba ta cikin waɗannan hannayen guda uku ko iyayenta ko ko gidan mijinta ko kuma hannun yadda idan ta manyanta gaskiya ne yaya rayuwa ta kasance miki bayan tafiyata kuma wace sana'a kike yi har kike ciyar da umma da in gidanku. Fauziya kenan. Bari tana min bayan ki domin ba ta yi min kyau ba. Babu abin da na tsinci kaina ciki illa da na sani da ɓacin rai. Na samu abin da nake so, amma kuma ban dace ba. Ban gane ba. Dama hakan tana faruwa mutum ya samu cikin burinsa kuma ya ce bai dace ba. Ai faɗin abin da ya faru bayan ya wuce ko ko sa ya fi abin da ya faru ciwo. Ke dai kawai mu bar magana ne mu shiga wani shafi. Ko umma kasancewar ta uwa da lalura da na da na same ta da ita. Shi yasa ban ce mata komai ba, amma tsakaninmu ba za a yi haka ba. Bari in je gida in duba umma. Gobe ko da zuwa gobe ne sai in zo mu ci gaba da magana ne Ba komai. Ki gaida mama da baba. Maman dai. Ai baba kusan shekararsa uku da 'yan watanni da rasuwa. In fact kafin ya rasu ma sai da ya kore ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dala in tambaye ki mana, kuma za ki faɗa min gaskiya tsakaninki da Allah? abinda ka san wannan? Na san kina yi min addu'a, amma wacce kika fi yi min? Allah ya baka ni ya kuma hana ka yi min kishiya, kai kuma wacce ka fi yi min? <laughs> Allah ya baki ni, sannan ya sassauta miki zafin kishin da kike da shi a kaina. Cire dai wannan na biyan domin rayuwa da su a zuciya babu kishi tamkar rayuwar gangan jikin jikin da babu lafiya ne. Ni kuma ina so ki sassauta ne saboda Allah ne kaɗai san gobe. kana nufin za ka min kishiya nan gaba kenan idan ba zan yi miki kishiya ba sai in ce akwai wanda ya san abin da zai faru gobe bayan Allah dan Allah ka taimaka ma rayuwata mu rayu mu mutu mu biyu dan kishiya ko ta yar tsanace ba zan iya rayuwa da ita ba to naji amma ina so ki koyi sarrafa kanki yayin nuna kishi ashe ma ni nake kishin ba shi yake yi na ba gaskiya ba zan iya ba in dai akan kai